to jama'a assalamu alaikum rasulun aminin allah taimaka mana show. I might have been, I might have been, Ibrahim. Sadiu. gaisuwa ofta Fatima nan da na ganshi hankalin hankalinta ya Yauna malamina alƙanawiyu alƙanawiyu ya kaura jama'a kowa zo share mu da wannan program kada ka taɓa ka share ka share mustafa Abubakar ina gaisuwa Abubakar Ilyasu ina gaisuwa Abu Jahili ya dauko bai ce komai ba kuma bai yi wata magana ba sai ya tashi ya shige gidan fatima nan da ta ganshi take hankalinta ya tashi alhamdulillah ilyas ibrahim awal musa ina gaisuwa yusuf adamu abdullahi masoyina sanunku da zuwa Allah kiya ga Shehu Jamzuri, Shehu Aljamzuri. Ta tana wanke mishi, sannan kuma tana ta faman dan taunzu. Waye ma wanga aiki manzan Ya ce fa Habu jahil ne, babban kafuri na makane. kaje Allah saka ma dan karfi Ashek <laughs> Al-Jamzuri Al-Jamzuri Baka ya saifullah Muhammad ina gaisuwa abubakar ya manzo na manzan Allah dan amina jama'a kai da ka zo baka share ba duka ka share mu da wannan program kai da baka share ba duka ka share manzo na manzan Allah dan amina manzo da amina manzo sai na sa sunan in ban sa sunan ilahu ba ba zan yi albarka ba komai in za ka fara fara shi da bismillah zancen annabi kuma wayi da gurin sarki in ka bi ka bi umarnin allahu sarki manzo Amina, manzo. Manzo na manzo Allah dan Amina, manzo. Manzo na manzo Allah dan Amina, manzo. Manzo na manzo Allah. Amina, manzo.

Camilo, Camilo, my lovely brother in Brazil. Nagesua, Camilo, my lovely brother. <laughs> manzo na, manzo, Allah na kamina manzo. Dan Allah ka ban har Domin matsayin manzo. rafari rafari rafari a ah, manager mu kenan nan ayo ko kuma in kare shi idan bai rabbul arshi Allah ya ba wa manzo Kabir M Alhassan awa injiniya sanda zuwa daga manzo na manzo Allah dan amina banzo na manzan Allah dan Madina banzo Ayo, Alhaji Rayat, jama'a, na san lokaci ya wuce. jama'a na san lokaci ya wuce yau ina jin daɗin zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke buga ina rokan gafara jama'a da kuke so mu ji wanga zikiri a kare sannan mu fara wanga program ku zana mini yes jama'a ku bar mu ji wanga zikiri ya bona annabi sallallahu alaihi wasallam da ake jama'a ko kai salafiya ne in ana yabo annabi sallallahu alaihi wasallam na ga salafiya ne ma da suke buga na fadar bege sosai jama'a ko kai salafiya ne na san ana buga zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallam mu duka masoya annabi ne eh na san kidan ne ba su so amma suna son zikiri kidan ne ba su amma suna son zikiri suna son zikiri jama'a ku bari mu ci gaba da wanga zikiri zikirin ga ya en sannan mu kawo shehu malam junaid eh ku bari eh, wanga ya ci gaba sannan mu kawo shehu malam junaid ya zo ya mana karatu all right manzo na manzan Allah dan amina manzo manzo na manzan Allah dan Usman Tijani Abba Al-Jamzuri tana annan kana jin ana manzo Allah manzo Allah ka ce waka ne. Ah, zikiri fasali ka ka duba fasalin mun jaye ne ka ta hada sunan manzo manzo na manzan Allah Allah manzan Allah dan Allahu ka gafarta fara. Sayyadi abubakar garba sanda zuwa sanda zuwa Allahu ka gafarta bismillah Allah ya jalla jalala ni ka bani basira zan waki Sayyadi abubakar ya manzona manzona manzo sayidina, akiri ha fizi hayar da luwala. Zayyadi Garba, Zayyadi Abubakar, sanda zuwa. Raba na Allahu ka ya bata sirar la'umma fila biyu ta daɗa da abdul qadir jilani da shaku barha da kaula yusuf kai ba ce waka ne ba waka bane Go abu Fatima jini shewa kabiru na zango mai asma.

zunubai sun geraye ni kai rahama kai rahama kai ne rahama ba kai lubara I guess I'm up. No, no, no, no. Yeah, please. muna haka ne mutane samu hakuri don Allah da nabi mutane ke nan muna jiran mutane su yi kakuri sannan mu fara ba mu mu fara haka nan ba mutane yasa muke kukan hankali muke buga zikiri kwanan na zuwa ba da muna buga zikiri saboda mutane su kakuri ba mu kawo bai kada kakan hasan da husaini baban fatima ta zahara kan fara muke nai rabbana allahu kana prince imrana gaya san da zuwa Allah suka ɗaukar bauta suke yi masa ba al'ummarsa ba taba masa bauta ba abin bauta ga bayi shine halikul wara jama'a kowa zo shebu na to jama'a zaki sanda zuwa sanda zuwa kowa zo don na ga program kowa zo kada baka Nasir Nasir Dado Dabo ban san tace wanga waka eh, zikirin gaba amma an turo min ne a kan whatsapp ina da shi da kan whatsapp ban san title shi ba eh jini yaro zaki ba wasa <laughs> muna ji zikira da sallallahu alaihi wasallam ai dole dole dole mu fresh to بسم يا ربي نور الهدى sarkin daga shi sai na bina shi ne allah nan wanda ya ba mu sallah sarki gani ahmed waris wa alaikas salam ahmed waris hasken zuciya zanwaro na ya banzo na ya manzo daye ya manzo na ya manzo da faro goren mustafa mai tarwata sadauki jarumi ne ba baya hudu wai dan makiya sun zo in sun ka taru dukkan yawansu idan sun ka taru muna bayan ka annabi na ya manzo na to jama'a insha Allah za mu kira shehu mu Shak Junaid za mu kira Shak Junaid kenan musa shak junaid kan layi insha allahu mu fara karatu a yanzu haka insha allahu jama'a za mu zo da shehu mu babban shehu mu gwarzo da kowa san shi shak junaid yanzu haka insha allahu jama'a shak junaid ya yi ready yana jiran mu insha allahu ke sa ku barin set kamar yanzu haka ya dan uwan jinigun ali kuma shi ali sirkin annabina sayyidina aha baban gara kaka na sanina to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a duk wanda ke saurara mu a nan ah, live kan rasulun aminin eh na baruta Alright, To jama'a duk wanda ke saurara mu anan kan Rasulun Aminin jama'a in kuna ganin uh, shehun mu Sheikh Junaid don Allah Sheikh zana mini yes in kuna ganin sa in Sheikh Junaid yana nan clear yana kuna ganin shi clear don Allah ku zana mini yes sannan mu fara wannan uh, program nan da zamu yi insha Allahu in kuna ganin Sheikh Junaid ku zana mini yes shi in gabatar da abin da zamu gabatar insha Allahu mu fara wannan program da shehunmu Sheikh Junaid jama'a in ana ganin shi a zana mini yes in ana ganin Sheikh Junaid a zana mini yes to uh, jama'a good na gan zana yes to jama'a assalamu alaikum rasulun aminin rasulun aminin Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatunmu duniya da lahira alfarman sayyidul ujudi imamul mursalina manzona muhammadun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to jama'a ku yi hakuri ina set kamar nan tunda ana ganin shehun mu shak Junaid right good aha eh shak Junaid ina zuwa jama'a zancen da ke eh, tafiyar da mu yau da muka ɗauko babban shehun mu shak Junaid in kun ga kwanaki shak Junaid ya zo nan ya yi mana karatu to Sheikh Junaid ya yi mana karatu jama'a insha Allah shida a babban shehu mu Shak Alkanawi shi da shehu mu Shak Alkanawi an yi karatu amma bayan karatu jama'a muna rokan muna rokan duk jama'a da ke nan ga da aka zo aka ga wannan musabaka da aka yi tsakanin Shak Junaid da Shak Alkanawi insha Allah jama'a mu muna rokan gafara kan abin da ya faru kana ganin kamar a'a Eh, dukkansu wannan lokacin nan shak Junaid yana yana yana yunwan ya gabatar da maganar shi haka kuma Shehu Mashak Alkanawi shi ma yana yunwa ya gabatar da maganar shi sashe ya yi kamar gaddama zai shigo a ciki amma alhamdulillah gaddama ne na ilimi ba gaddama ne na namu da mu muke yi na jahilci ba nasu ne da suka buga na ilimi yasa duk da jama'a ana kallon mu wannan lokaci muna rokan gafara a yafe insha Allah wannan abu ba zai fara ba zai kara afkuwa ba insha Allah in mun sake zuwa da irin musabaka irin haka za a ga sakiya insha Allah to barnamijin mu abin da ya kawo mu anan insha Allah muna jin wai ana batun ilimul hakika ilimul hakika wannan ilimi na hakika yana cikin musulunci ne muna so mu sani musulunci ne sannan annabi yayi domin annabi ya kawo mana ilimi wanga ilimin ilimin hakikan ga annabi ya kawo mana kuma kanda annabi ya kawo mana shi muke yi domin muna jin wakoki da yawa ko a gana nan akwai waka ina da shi nan ga amma ban so in play waka saboda zamu zamu ga huskokin mutane da yawa da suke wannan waka ban so a yi haka ba yasa ba zan nuna ba ina da wakan nan shaka ji ana wai Allah Allah ne Allah wai komi Allah ne kuma kowa wai komi Allah ne kuma kowa Allah ne wai wanga duka wai yana cikin eh, eh, sunan shi nan eh, ilmul hakika to yanzu muna so mu sani menene ilmul hakika shi yasa muka zo da babban shehun mu Sheikh Junaid to salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Junaid Oh, wurin Sheikh Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sarki zaki ina maka fatan alkhairi. muna amsawa muna amsawa shehu na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am shehu masha Allah ah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah لله رب على آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ah, ina fatan alkhairi ga yan uwa kuma ina girmamawa ga dukkanin masu bibiyan wannan program da za mu gabatar a yau insha Allah wanda program din da za mu gabatar a yau program shubuhohi da yake yawo a kwakwalen yan da yawa kuma wanda ba su da adalci suke jingina wannan abun kai tsaye zuwa ga ɗarikan Tijaniya ba tare da sun koma littattafai sun binciki hakikanin wannan abu da gaskiyan wannan abu ba shi sa da sarki zaki ya nemi a gabatar da program kan menene mahangan musulunci a kan ilimin hakika da yawa daga cikin wasu suke aikatawa na munanan ayyuka da miyagun maganganu na su'ul adadi ga hadarin ubangiji shine ilimin hakika ko ko akwai wani ilimin hakika wanda kacacce ne daga sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma ina kira zuwa ga yan uwa duk kawai Qur'ani na wala yajriman lakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu ijlu huwa aqrabu littaqwa kada gaba da wani mutum ko ku jin haushin wani bangaren da kai ba a wannan bangaren yake ba ya sa ka ji karban gaskiya ka tsaya ka saurari gaskiya kuma ka yi adalci idan dai har wannan abu da gaske ne na cikin maganganun sufaye ko kana cikin littattafan shehunai gashi nan na zo zan bude shi in kuma da akwai ilimin hakika da gaske tun daga zamanin sayyiduna rasulullah har zuwa zamanin da shegunan sufaye suka yi ta yada waɗannan ilmomi din insha Allah cikin takaitaccen lokutan da zan yi zan bayyana mana amma rashin kida na wannan maudu'i shi ne hadisin wanda ah, imamu Musulmi ya rawaita imamu bukhari ma ya rawaita Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune da sahabbansa figan hadisin ma nahnu julusu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama in tala alaina rajul a sidna Umar yace muna don bakin gashi a tattare da shi babu alaman yayi dogon tafiya da ya zo sai ya zauna a kusa da manzon Allah ya haɗa gwiwoyinsa da gwiwoyin manzon Allah sai ya tambayi manzon Allah ya ce ya rasulullah akbirni anil islam ka bani labari dangane da musulunci manzon Allah ya ba shi labari ya ce musulunci shine an da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa taqima sala wa tuti zaka wa suma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila ya ambato rukunan musulunci din nan kwaya biyar sai inna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sai muka ji da mamakin ga mutumin yana tambaya kuma yana gaddaka manzon Allah daga gaba sai ya ce fa akhbirni anil iman kamar labari dangane da imani sai manzon Allah ya ce masa al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir Shak Junaid. Ka yi imani da mala'ikun Allah, ka yi imani da manzannin Allah da littattafan Allah da ranar tashin alkiyama kuma ka yi na'am. Eh, ka yi imani da ka yi imani da Networking ka eh, eh, da aka sake position domin yana cut. Ka gani ko? Da an sake position networking ka yana cut. Networking ka na da. Jibrilu bayan hakan Eh na ce da an sake position. Da an gyara position ka. Bayan Jibrilu ya tambayi mura na gane na gane jibril yace ka bani labari dangane da imani yace masa al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kullihi wa marrihi ya faɗa mishi wannan shine ake nufi da imani ka bani labari dangane da kyautatawa al-ihsan manzon Allah ya ce masa al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsan shine ka bauta ma Allah kaman ga kaga Allah kana ganin Allah ido da ido wanda wannan shine mataki na fana'i shine mataki na shuhudi idan ba mu manta ba cikin nan kusa kusa Abdulrahman al-Akhdari yana faɗi cikin Akhdari dangane da yanda mutum zai zo yayi sallah yace idza ataita ila salati fafarriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha idan ka zo yin sallah ka kada zuciyanka ga barin duniya da abin da ke ka kamance da kowa har kanka ma kamance da kanka wacce gindi muraqabati maulaka allazi tusalli liwajhihi ka shagalta da muraqaban ubangiji da girmama ubangiji to waɗannan abu guda uku al sheikh junet sheikh junet salamu alaikum. Salamu alaikum. Wato al-Islamu da al Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Shak Junaid, wallahi karatun da karatun da kake muna karatu ne mai mai muhimmanci. Karatun da kake muna karatu ne mai muhimmanci sosai na da kyau amma network na damuwa da ka sake position ka inda kake zaune wuri mai kyau mu gani ko network din ya tsaya da kyau. Network ka yana ina breaking. to ka gani na eh da mun sake gudun zama jama'a mu yi mu yi aha to yanzu Allah sa network ya saya yafi yafi na da jama'a ku yi hakuri Sheikh Junaid karatun da yake mana karatu ne mai muhimmanci sosai mai kyau inda yake kawo kawowa point amma network na damun sa alhamdulillahi na gani yanzu mun gyara kenan insha Allahu to jama'a to bismillah shehu to ina bayani akan maratibul din ko kuma makamatul din matakan addini guda uku wanda malamai na sunna magabata suka arrafa wannan tambayoyi da jibrilu ya yi masa yibna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na farko fa akhbirni anil islam na biyu fa akhbirni anil iman na uku fa akhbirni anil ihsan wannan kwaya uku malamai magabata sai suka kata suka ce al-islam a nan ne mataki na shari'a yake al-iman a nan ne mataki na ma'ana wannan al-islamu din nan ne mataki na shari'a wanda wato Allah Ubangiji yake faɗi mana cikin Alƙur'ani شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه to wannan shari'a din shine al wannan al-iman din shine at-tariqatu wato wanda kullum ma Allah da awa zuwa ga idan dai har mutum ya sufantu da al'islamu ya amsa la abin illallah ya kuma cika rukunan musuluncin nan guda biyar to ya zo ya gangaro zuwa ga afariqa Islamu na farko shi ne shari'a. Da tsarki, da azumi, da zakka, da hajji da sauransu, duk yana cikin al'islamu. Amma idan aka ce al'iman, nan kuma mataki ne na abin da ya shafi mafi yawa ma na gaibiya. Abubuwan da baka gansu ba. Tunda an ce an na billahi kai imani da Allah baka ga Allah ba. ko mala'ikati kai imani da mala'iku baka ga mala'iku ba. Kai imani da ranar tashin alkiyama baka ga an tashi kiyaman ba. Wannan duka yana cikin algaibiyatu. shi yasa ya shafi itikadi na zuciya jagora a wannan bangaren na ahli na cewar jama'a shine al-imamu abul hasan al-ash'ari da dan uwansa al-imam abul mansur al-maturidi to can mataki uku kuma al-ihsan wanda a wannan matakin ake ce akwai ilmul haqiqa kuma yanzu nake so na tabbatar mataki ne da ya shafi gyaran zuciya da tsarkake zuciya ga Allah ta'ala a wannan bangaren akwai shugabannin wannan bangaren wanda suka ɗauko silsilar su tun daga kan sayyidina ali da irin su sayyidina al-hasan al-basri da irin su har sayyidina abubakar akwai wanda suke dangana silsilar su na sufiya zuwa ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu to da wannan ya zamanto al-islam yana da malaman da suke ilmantar da wannan bangaren kamar a ce ayyimatul mazahib al-iman yana da malaman da suke karantar da wannan bangaren kamar malaman akida ulama'ul kalam al shi ma yana da shekunansa, su ne waɗannan yau haɗin manya-manyan shekunai da za su kama ka su nuna maka Allah su ce ga yadda za ka tsarkake zuciyarka ga Allah ga yadda za ka warwaru daga tabaibayi irin na nafsu da duniya ka tafi zuwa ga Allah ta'ala misalin da zan buga mana basisa akan wannan shi ne dan adam idan ka ɗauki kututun mutum ya ginu akan abubuwa guda uku idan an tura shi ya yi yawa sai a ce yana da gangan jiki yana da zuciya yana da nafsu yana da ruhi to haka shi ma wannan addini yake wannan addini yana da gangan jikinsa gangan jikinsa shine a shari'a wanda Allah ubangiji ya ce da Allah ja'alna minkum shar'atan wa haja." kuma wannan addini yana da zuciya zuciya shine al-iman wannan addini kuma yana da ruhi wanda wannan ruhi shine hakika wanda da shi jiki yake rayuwa ruhin wannan addini shine al-ihsan idan ka lura idan jiki babu ruhi babu yadda za a yi jiki ya rayu dan haka addini idan babu hakika a ciki babu yadda za a yi addini ta zaman to cikakkiya sai da masana suke cewa shari'atun bila hakikatin ba bila hakikatun ba bila wa hakikatun bila shari'atin hafila idan an ce akwai shari'ar da ba za a hada ta da hakika ba wannan shari'a ta lafiya amma ta lalace ko wannan ta lalace amma barin karanta mana wato abinda tajuddin ne sharhin ya faɗi dangane na shari'a da ɗarika da hakika din domin ma mu menene ake nufi da hakika din a gurin sufaye ya ce الشريعة والطريقة والحقيقة المجلد نبي كنا شافنا دريدة ستين ديدي دريدة ستين ديدي شرح yace ash-shari'atu wa tariqatu wal haqiqatu hiya alfazun salasa yanbaghi bayanuha yace shari'a da tariqa da haqiqa lafza ne guda uku wanda ya kamata a yi bayani sai yace fa shari'atu abinda ake nufi da shari'a hiya al-ahkamul munazzalatu ala rasulillah su ne hukunce-hukuncen da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allati fahimaha al-ulama'u min al-kitabi wa sunnati al-mutahhara wanda malamai suka fahimce ta daga daga kafan ta hanyar nafi karara ko ta hanyar istinbabi a ne ahkamul mabniya yace ina nufin hukunce-hukuncen da aka gina su fi misali hadisin hanzara ga filin mala'ika sahabin manzan Allah hanzara wanda wato hanzala yana tafiya sai ya haɗu da sayyidina abubakar sai ce ya abubakar ni din nan fa ina da wani kaikayi a zuciyana wannan kaikayi shine in ina gaban manzan Allah sai ina jin ba na tuna komai a duniya sai Allah mm. amma in na bar gaban manzan Allah sai ina tuna mata na tuna ƴaƴa na tuna rayuwa sayyidina abubakar sai ce ma hanzala wannan magana naka gaskiya ne ni ma haka nake ji mhm. dan haka mu kai karan kanmu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka gaban manzon Allah manzon Allah ga alaihi wasallam da ya gansu sai ce me ke faruwa sai hanzala ya ce na fafa hanzala ya rasulullah ce na zama munafiki ya rasulullah manzon Allah ya ce ka zama munafiki ya ce ya rasulullah in ina gaban ka fa ba na tuna komai a duniya mhm. ba na tuna mata da ɗaya da rayuwa amma in na bar gaban ka sai na ji zuciya ya yi sako ko manzo Allah sai ce mahanzala da da ka zamo kamar da kamar yanda kuke a gabana in kun bar gabana haka kuke haka kuke ba ku canjawa da sai mala'iku sun sako kun sha hannu da mala'iku kun gaita da mala'iku kun yi magana da mala'iku to ashe akwai wani mataki da mutum in yana da kusanci da ubangiji zai na ganin abubuwan da ba a gani kamar yadda za mu ga haka da yawa cikin karamatul auliya'i kamar sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yana masallaci ya ga abin da ke faruwa a uwa duniya sai aka ji ya yanke magana yana ya fari ya taljabala jamala ya kai ta iya kaje bayan dutse kaje bayan dutse har ake ce me ke damun sai na umar ne shi da yansa na magana sai da mayaka suka dawo suka ce mun ji maganar sayyidina umar yana ce mu je bayan dutse mu je bayan dutse ta hanyar karama an masa kashafi ya ga abin da yake uwa duniya milamilai hmm. kamar yadda za mu ga haka da yawa ko sai dina abubakar da karamansa nan nan kusa kusa shehu usman ibn fodiyo radiyallahu anhu idan ka dauki littafin da balaktu ya faɗa a cikin Allah ya mata kakace ya kalli hal ar'arsu wannan wanda wannan yana cikin karama na waliyai idan ma ka ce su ba ne suke da wannan to sai mu koma mu dauko madarijus salikina sai mu ji ibnu taymiya ma ya ce ya gani a rubuce a al'arshu ko ko ya gani a rubuce a lahu cewa shi dai yi nasara yakin da ya fuskanta shi da almajiransa mm. to wannan ba shi ne muhammad shahid ba na kawo mana dai matakin hakika kwaya uku ne na farko akwai rikatul hijabi bainal al'abdi wa rabbihi saukin hijabi hijabin da ya rufe idon ka ba ka ganin abubuwan da suke goya Allah zai fara yayewa ka fara zamowa kashifi kana ganin abubuwan da ido baya gani a hudud nasa yace mataki na hakika na biyu bayan na farko shine takhallin nafs an da raza'il akhlaq ranka kowane mutum Allah ya halicce shi mai aikata laifi ne shi hmm. mai son jin daɗi ne mai son sha'awa ne mai son rayuwa ne mai tsoron mutuwa ne to idan mutum ya je mataki na biyu a hakika shine zai tuba kansa an raza ilil akhlaq ɗabi'u na kaskanci hmm. ba zai zama mai hasada ba ba zai zama mai shashi ba ba zai zama mai bukulu ba ba zai zama mai munanan halaye ba hmm. wa tahliyati hadhihi sifatil mahmuda mutum ya kyautata kansa da halaye masu kyau ya zama mai gaskiya mai rikon alkawari mai cika amana ya zama to dai ya sifantu da irin sifan nan na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda ba wanda ya kai shi kyawawan halaye al-busari yana fadi cikin anbiya ma tuwa khulquhun nasimu wala ghayra muhayyahu rawdatu al ganna'u rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa hayahu maza Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai shi kyan halaye to mataki na biyu a hakika shine halayenka irin na mutuntaka ka zubar da waɗannan halayen ka tafantu da halaye abin so ta hanyar da za ka zamanto mai kyakkyawan nagarta kabila da shi sufi yadda yake cika sufi shine abin da ya faɗa a bakin sai gaskatu da zuciyarsa yanzu zan iya zuwa na ce maka ina son ka a zahiri amma zuciya na ka son ka sufi ba zai yi haka ba sufi in ya faɗa maka magana su da ainihin kololuwan yadda kowa da kowa ake so ya je ibn jami'a ya ce iya iya haƙiƙa su haqiqatu ita ce haƙiƙa na wannan addini to idan muka lura a cikin wannan jawabi da na yi za mu fahimci ibn taymiya ya shi ma yana da ya yadda cewa da akwai haƙiƙa, kuma irin haqiqan da su suka tabbatar ya ce ga akwai shari'a akwai ɗarika akwai haƙiƙa, amma idan wani ya ce wannan bai masa ba zan je shafin gaba da tabbatar maka da yadda ibnu taymiya yake duk wanda yake bai yarda da hakika ba to ya fi yahudu da nasara kafirci in je ibnu taymiya wannan hakikan da muka yi bayani a kansa idan muka zo shafi na ɗari da uku daidai cikin alfurqan bai awliya ar-rahman wa awliya shaytan ibn tamiya yace wa idza qala ana mubadin ila muhammadin fi ilmi zahir duna ilmi al-batin aw fi ilmi shari'ati duna ilmi al-haqiqati fa huwa sharrun min al-yahudi wan nasara ibn tamiya idan wani yace ana mutajin ila muhammadin ni ina bukatan annabi muhammadu ne fi ilmi zahiri a zallan ilmin zahiri duna ilmin batini banda ilmin batini aw fi ilmi shari'ati ko a ilmin shari'a duna ilmin haqiqati banda ilmin hakika ibn tahiya yake fa huwa sharrun min al-yahud wa nasara ya fi yahudi da nasara sharri mm. ya fi yahudi da nasara muni ibn tahiya kaga ibn tahiya ya tabbatar maka cewa akwai wani ilimin da ake ce mishi ilmul haqiqa wanda sufaye suke da hawa a kansa kuma suke tabbatar da shi ta hanyar alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam duk da cewa a gaba ibn tahiya yayi bayani akan ilimin zahiri da batini amma zan zo kansa ba yanzu zan zo kansa na karanta ba mhm. to wannan shi ne a shimfiɗan da na yi wanda na kawo hujja a cikin alhikar na ibnu da yi. sannan kuma kawo na mai alhikar sharhi hikar sai na karfafa shi da na Ibn taimiyya sabila da ina son muna samun wasatiyya kar a ce mun ɗauko zallan littattafan malaman ɗarika muna kafa hujja da shi a ce mun ɗauko ibnu taymiya ma mu jikin da ibnu taimiyya malami ne wanda duk wani matsalaka ya yarda da cewa shi mabiyin ibnu taymiya ne to ga ibnu taymiya cikin wannan littafi yana tabbatar da hakika irin hakikan da sufaye suke tabbatar da ita ba kuma yana magana akan hakikan mulhidai yan wahadatul wujudi ba masu cewa komai Allah ne ko kuma masu cewa shehu Allah ne dukka dan zo kansu don faɗi asalin yadda waɗannan suka samo tushen su da kaga yadda suka samu irin abubuwan da suke yi kuma Jami'a ta baranta da mushe ibrahim ma ya faranta na'am na'am na'am to idan muka sake dubawa shi kansa kalmar hakika din hakika za ka ji mutane suna suna ce hakika hakika hakika kafirci kafirci hakika ba kafirci ba ne mu tambayi larabci mana mai ake nufi da alhaƙiƙa alhaƙiƙa masdar ne Kuma bayan masdar ne sifa ne wanda zai iya zaman cewa mushtaqi ne shi ba jami'i ba ne zai iya zamantowa an yi istiqaqin sa daga alhaqqu kamar yadda zamu ga haka cikin qamus idan aka ce alhaqiqa shine kullu shay'in khalisuhu wa kulluhu duk wani abu ainihin sagwaran abu da tataccen abu yanzu idan an ɗauko zinare daga ma'adani idan aka taka shi a wuta akan gasa shi ne domin a fitar da ainihin tataccen zinare din to kowane abu idan aka tace shi aka rairaye shi to idan aka samo na karshen sa ainihin lubbun lubbi shi ake kiransa da aqiqa shi yasa Abu Yazid basa Abu Yazid al-Basani yake cewa dangane da ta'arifin kalmar sufi yake cewa wala tu ana halu hadha al-ism duna fatan safa sufi hatta sunni sufi ba zan ba da sunan sufi ba ma wani mutum sai mutumin da ya tata kansa ya tata kansa ya tata kansa ya gyaru ya zama to ya tafi sai a kira shi da sufi sannan daga cikin ta'arifin alhaƙiƙa na faɗa mana istiqaqin sai kan iya koma zuwa ga alhaqqu alhaqqu kuma yakan iya zama wa masdari masdari ne shine masdari sannan kuma to yanzu idan muka duba bayanin da ya kan mu'amman fana'u an shuhudi siwa fana'i ga barin ganin wani sai ya ce fa huwa fana'u alladhi yushiru ilayhi aktharu sufiyyati almutaakhirin yace shine fana'in da mafi yawa sufayen da suka zo a gaba cikin duniya akai wa ya'udunahu ghayatan suke kirga shi dai ne daga cikin mataki na kwaloluwa wa huwa alladhi bana alayhi abu isma'il al-ansari kitabahu wanda shine Abu Isma'il al-Ansari ya gina littafinsa a kai, wa ja'alahu daraja ta salisa fi eh, fi kulli babin min abwabi ya saka shi a mataki na uku a kowane babi daga cikin babunan sa yace wa laysa muraduhum fana'a wujudi ma siwa Allah yace su baye idan suka ce fana'i ko suka ce hakika ba wai suna nufin wanda ba Allah ba ya kare ya zama Allah ba haka suke nufi ba fil khariji yace bal fana'uhu an shuhudihi ya kare ne ga barin ganin wanda wannan ya tabbata mu koma mu dauki hadisin sai isna Aisha radiyallahu ana lokacin da ta yi fana'i jama'a ku yan aka nuna barrantanta daga kasafin da aka mutane cewa ta yi zina sayyidina abubakar kamar yadda ke cikin ingantaccen hadisin da mafi yawa sahabu sun kawo sayyidina abubakar sai ce ki gode wa manzon Allah sai ta ce wa ai manzon Allah ba zan gode wa manzon Allah ba ma Allah zan gode aka ce anan ta yi fana'i ne ga barin ganin kowa idan ba Allah ba ma'anan fana'i shine Allah ne abin godiya misali wani ya bani kyauta ba shi ya bani ba Allah ne ya bani amma a zahiri shi ya bani wani ya cutar da ni ba shi ya cutar da ni ba jarrabawa ne daga Allah amma a zahiri shi ya cutar da ni wannan fana'in a sinna rasulullahi kamar yadda na faɗa mana a baya ya koyar da abdullahi ibn abbas idza sa'alta fas'ali billah kar ka roki kowa sai Allah idza sa'alta fas'ali billah kar ka nemi taimakon kowa sai Allah la fa'ila wa la raziqa wa la basita wa la baqiya illa Allah ba mai rayawa ba mai kashewa ba mai bayarwa idan ba Allah idan yanzu sarki zaki ina zama na a nan wajen ya ya tura min miliyan ɗaya na jishi alat ya sauka a kawun dina sai na ce alhamdulillah Allah na gode maka Allah ne ya bani ko sarki zaki ne ya bani Allah ne ya bani amma sai ya turo sarki zaki ya kawo min to idan na gode ma Allah na mance da sarki zaki ina ganin Allah shi ya bani abin nan fa ba wai sarki zaki bane wannan shine nayi fana'i da barin ganin kowa alfana'u an shuhudi siwa baka ga ban ga wanda ya bani kyautan ba Allah ya bani sabila daga akwai al-asbabu akwai al-musabbiba al-asbabu sune waɗannan sabubba akwai kuma al-musabbibu al-musabbibu shine Allah idan abu ya faru da kai kawai ka ce Allah ne ya min wannan fanaji ne shi ma shi ne ibn qayyim yace fa haqiqatuhu haqiqan abinda ake nufi da fanaji haqiqanin fanaji garibatu ahadihim an siwa mashhudihi su ya ɓuya ga barin ganin abin ganin sa ne Allah ta'ala bal gaibatuhu aidan an shuhudi jiri kai ya ma ɓuya ya bar ganin kansa shi ma babu shi za misalin abin da na faɗa mana Abdurrahman al ya ce ba farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha in da kai sallah ka bar ganin duniya ka bar ganin abin da ke cikin duniya hmm. Ka ga idan ka bar ganin duniya ka bar ganin abin da ke cikin duniya kai kai fana'i ba ka ganin kanka da kanka ba to har yanzu wannan shi ne abin da na kawo mana dangane da fanaki a gwargwadon hangen babban malamin musulunci ibn qayyim al eh, wanda ya kawo cikin littafin sa madarij salikina da cewa a cikin sha'arar littafin sa alwadul sayyid ya faɗi ya ce irin maganganun da sufaye suke yi manyan shine abun sonsa kuma abin yardarsa wa huwa al-muradu bil iradati ad wanda shine abin da ake nufi da al-irada ad-diniyya al-fana'u an iradati siwa kana'i gabarin ganin gabarin nifatan wanda ba Allah ubangiji ba shi kadai har yanzu idan muka koma za mu ga a shekul ibrahim radiyallahu anhu ma'ana shekul ibrahim kaula a kenan shekul islam ya faɗi cikin littafinsa wadda shahararren littafi ne kashifin ilbasi an fahimci tilkat na abil abbasi wanda da ba kashifin ilbasi ba jawahirul rasail astaghfirullah jawahirul rasail idan muka duba kitabu jawahirul rasail muka duba mujalladi na biyu muka duba shafi na hamsin da takwas za mu ga mulana shi ibrahim radiyallahu anhu ya kakkasa mana fana'i kamar yadda ibn taymiya ya kakkasa fana'i sannan kuma ya kirkire ya ce hakika wato wato gayan da ake so dama mutum ya isa zuwa ga Allah shi ne wannan alfana din kamar yadda dama na faɗa mana Maulana Sheikh Abdul Qadir Jilani ya ce tasawuf harfa guda hudu ne na farko tabun at-taubatu na biyu sadun a safau na uku wawun al-widayatu na hudu fa'un al-fana'u idan kai fana'i ka je daya ka je ga hakika in ka je ga hakika kuma kai din ma babu kai sai hakikatul wujudi wanda hakikatul wujudi din nan shine Allah subhanahu wataala al-fatul aliyya ke to kamar yadda Shehu Ibrahim ya kakkasa mana fanadi a cikin littattafansa da sa haka Ibn tamiya ya kasa fanadi kamar yadda Shehu Ibrahim ya arrafa hakika haka Ibn tamiya ya arrafa hakika din ko kuma ta Shehu Ibrahim ta fi tsafta da idan muka koma za mu ga a wani bangare ibn taymiya yana daga cikin wanda suka daura gindi ma wanda suke cewa komai Allah ne ibn taymiya ya daure musu gindi kwarai amma idan da mu duba da mu ga shehu ibrahim bai daure musu gindi ba ibn taymiya ya daure ma ya daure ma an waka sha komai Allah ne ibn taymiya ya karfafa masu cewa komai Allah ne masu aqidan wahdatul wujud ya karfafe su hmm. ya karfafe su ya ba su kariya amma kafin na zo ga nan bari faɗa mana yadda shehu ibrahim ya kakkasa ne din gwargwadon yanda wato eh, eh, eh, magabata din suka karkata gwargwadon kuma yadda salaful umma na daga sufaye da kuma wanda ma ba sufaye ba a cikin ilimin da sau suka tabbatar dan uwana abin karanta maka kuma sha Allah ka ajiye mun wannan point din ka ajiye mun wannan point to to na ji da ce na hakka ma yan uwa shi shi ta tasawuf kamar yadda na faɗa mana a farko akwai tasawuf ka ilimin wa nazariya akwai tasawuf a matsayinsa na ilimi da nazariya akwai kuma tasawuf ka sulukin tasawuf a matsayinsa na hanyar bi wanda za ka bi domin ka gyara zuciyanka ka haɗaba ka zama na Allah ta'ala tasawuf ka ilimin wa nazariya duk duniya babu wanda bai yadda da ita ba duk duniya akwai salafiya salafawa da dama ma wanda ita suka karanta a jami'a suka karanta ta a master suka karanta ta a degree akwai salafiya da dama wanda sun yi rubutu a daga yadda ibnu taymiya yake arrafa tasawuf tasawuf sai ka tabbatar da cewa tasawuf ka ilmin wa nazariya abu ne wanda da yawan malamai sun yi musharaka a cikin da wanda Allah ya ba shi rabo Allah ya saka ma abu Hamid al-Ghazali dan uwana ka dauki wannan littafin yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske al-ittijah sufi inda al-imam Abul Hamid al-Ghazali karanta domin ka san menene tasawuf kuma ka san menene ita kanta hakika din ka san menene yakini da sufaye suke fadi sabanin yadda ake mana sharri a kai ake yin da wa malaman mu har yanzu mm. ko ka dauki al-mujtahid min as-salat domin kaga yanda eh, eh, eh, Imam gazari ya bambance tsakanin sufaye tsantsantattu da gurbatattun sufaye da aka sa su mustashrikun suka shigo domin su gurbata su kawo batanci wanda cikin littafin Jami'u Ibrahim Salih al-Mughir shi ma ya kawo magana akan hadisi yawo tasawuf ya kawo bangaren al-mustashriqun turawa da suka aiki cewa kwayan wannan addini shine tasawuf sai suka sai suka hayi wasu malamai daga cikinsu daga kuma cikin musulmi sai suka saka su suna aikata munanan abubuwa domin a fata bangaren tsawo idan an fata bangaren tsawo an fata abin da ya shafi musulunci kenan na'am mutum mana wanda fatan gana dina muna ji sosai Kaula radiyallahu anhu ya arrafa tasawuf bizzat irin yadda Ibn Taymiyyah ya arrafa irin yadda manyan manyan malamai suka arrafa kuma insha Allah yanzu karanta mana ya faɗi cikin jawahirul kamar yadda shi Ahmadu Abul Fatih rawawi ya kawo ashad dan bawa ya ci gaba da zikirin Allah fana zai kare zai yi ne. wal fana'u salasatun fana'i wal fana'u salasatun fana'i kashi uku ne fana'u fi af'alillah wa fana'u fi sifati wa fana'u fi fi zati akwai fana'u fi af'al akwai fana'u fi sifati akwai fana'u fi zati shehu yace idan mutum yayi fana'i cikin al-af'al ayyuka zai zamanto duk abin da ya faru ko abin da aka aikata zai ga ba wanda ya aikata wannan Allah ne ya aikata kamar yadda aka ce kullum ya mutu a rajin hiwa na maktubu yanzu idan mutum ya mutu yau kashe shi kuma aka yi Allah ne ya ɗauki ransa amma wani ne ya kashe shi to alfana'u fil af'ali shine idan an aikata aiki ka duba cewa wanda ya halicci wannan aikin shine Allah ka mayar masa da aiki wannan shine alfana'u fil af'ali shi da alfana'u fi sifat fana'i cikin sifofin Allah ta'ala shi ne waɗannan sifofi na ubangiji sanannu abin da ya dace a sanu, albasaru, alkalamu wanda suna nan a cikin asifatul ma'ani ko a cikin asifatul ma'anawiyya ta yanda duk lokacin da wato ka ji wani abu ko ka ga wani abu to za ka yi shuhudin ubangiji cikin wannan abu menene ma'anar shuhudin ubangiji cikin wannan abu Allah ubangiji ya kira mutane da su kalli halittu me yasa Allah yake suna da hukumi cikin halittu kabila da suna shuhuri inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri والصعاد المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون أفلا أفلا يتذكرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بلا سنا كلا راقومي با الله ده يكي متن منا دوبا halittunsa Allah yana nufin mu duba halittunsa domin mu yi mushahadarsa mu ga girmansa da isansa da azamansa idan mun duba halittun mun ce kawai wannan halittun suna da girma sai mu ce to Allah ubangiji da ya ce su ya fi su girma fa Allahul malikul haq shehu ya kawo bayani akan alfana'u fi sifati yace wani za ta raka wajen alfana'a fi idan mutum ya yi taraki zai samu fana'i fi zati yayin ne fana'i fi zati yace ya zahabu anhu kullun ashiya komai da komai za su tafi ya bar ganin su hatta lam yabqa illa Allah har ya zamanto baya sai mu dauko mu dauko mu dauko al-ubudiyya har yanzu domin mu tabbatar da wannan matsala da ibn taymiya ya karfafa ta ta yadda mutum idan ya yi sana'i sai bar ganin kansa zai dawo idan ya yi sana'i a wannan matakin da ya zama ya bar ganin kansa yana ganin samuwan Allah ne kadai kamar yadda ya faɗa cikin shafi na ɗari da arba'in da shida cikin al'ubudiyya ya ce za ka wuce ala sahibin sana'i hawa idan mai sana'i karfin fana'i yi masa rawa fa innahu yajibu bil tawjudihi an wujudi yakan bace ga barin samuwansa cikin samuwansa wa bi mas'udihi an shuhudihi yakan bace ga barin ganin abin da ke neman Allah kenan ga barin ganin kansa wa bi mas'udihi an zikiri kamar da yadda shehu ya faɗi a can wajen yace al-fana'u fi zati shine ka bar ganin komai ka tabbatar da samuwa kwaya daidai amma ba wai komai Allah bane a komai din ba komai din komai din ma babu shi Allah shi kadai ne kullu wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad har yanzu zan dawo cikin jawahirul rasail dan na karaka maganin da ya faɗa domin akwai koyin din da nake so na rifarwa mutane Sho Ibrahim yace yace idan mutum yayi fana'i cikin abin da yake alfana'u fi mutum yakan zamanto ya zahabu an gol ashiya komai da komai sukan tafi masa ya zama to baya ganin komai da komai sai Allah baya ganin komai da komai sai samuwan Allah ubangiji shi kadai mu duba shafi na hamsin da shida kamar yadda na karanta mana da za a cikin majallabi na biyu To, shehu ina gani kana da minti goma sannan mu fara ɗaukan waya lokacin mu ya kai. So, ina da minti goma. Idan muka duba shehu Ibrahim ya ce, kalam yasqa illallahu la shay'a ghayruhu kama samma mausulun wa ma samma ba'ilu idan mutum ya yi fana'i wannan fana'i din da ibnu taymiya ya ce yajibu bi mawjudihi an wujudihi wa bi mashhudihi an mushahadatihi wa bi ma'rufihi an ma'rifatihi so ibrahim ya ce falam yabqa illa allah ba abin da zai yi saura a kwayan da mutum sai allah ka ta'ala shi kadai ba ba wai komai allah ba ba abin da zai yi saura a yi da mutum sai allah shi kadai fa ma samma mausulun wa ma samma mausulun wa ma samma ba'in sai Ibrahim ya ce yanzu sai ya kawo maganin tauhidi tunda wannan matsala na tauhidi wanda sai Ibrahim ya kawo a la ilaha illa huwa la ilaha illa ana la ilaha illa anta wanda aka ce matakai ne na tauhidi akwai lubbu akwai lubbun lubbi akwai kishiru, wanda wannan ma wasu sun yi amfani da wannan hanyar domin su ɗauki kwakwalan mutane su nuna musu cewa wato ana samun a ce komai Allah ne shi yasa aka ce da akwai tauhidin amawa akwai tauhidin khawas akwai tauhidin khassatul khassa tauhidin amawa la ilaha illa huwa tauhidin khawas la ilaha illa anta tauhidin khassatul khassa la ilaha illa anta shi Ibrahim ba shi kadai ya fara bayyana wannan wato wannan kashe-kashe na tauhidi din ba tauhidin amawa da khawas da khassatul khassa ba shi kadai bane sufaye sun karkasa kuma sun tabbatar cikin maganganunsu kuma ina ganin kazantan tauhidin uluhiyya da rububiyya da al'asma wa sifat ya ce wannan tun da wannan tauhidin ga ta Qur'ani karara ga gazali kuma yana tabbatar da ita cikin ihya'ul ulumuddin ga ihya'ul ulumuddin na al-imam Abu Hamid al-Ghazali a cikin ihya'ul ulumuddin shafi na ɗari biyu da sittin da biyu al-imam al-Ghazali yace tauhidi arba'u mawaqif tauhidi yana da matakai guda hudu wa yanqasimu ila lubbin wa ila Lubbi, وإلى لب اللب وإلى لب اللب وإلى قشر وإلى قشر القشر yace tauhidi kashi hudu ne akwai lubbu akwai lubbun lubbi akwai kishru akwai kishrul kishr sai yace fa rutubatul ula min tauhid matakin farko na tauhidi an yaqula al insanu bi lisanihi mutum ya faɗi da harkar sa la ilaha illa allah wa qalbuhu ghafilun an zuciyarsa yana da rafkane lokacin sannan ya ce tauhidi na biyu mutum ya faɗa ta hanyar shahudin ubangiji da Allah ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai bawa ya ce la ilaha illa anta ta hanyar yana mushahadan abubuwan da suke kewaye da shi gaba ɗaya yana mushahadan ubangiji yana mushahadan sadallin ubangiji ya cikin su yace mataki na uku ko ne mutum ya faɗi da harshen kudura la ilaha illa ana kamar yadda Allah ubangiji ya yi tajalli wa bishiyar nan wanda annabi Musa alaihi salam Allah ya mata innaka min wadin muqaddasi tuwa wa annaka suka fastami lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana innani ana Allah la ilaha illa ana to wannan la ilaha illa ana din Allah ne ya yi tajalli a jikin bishiya ta ce la ilaha illa ana babu abun bauta sai to inda Allah zai ta jadi bikin bishiya wato bishiya ta ce ba abin bauta sai ita kuma Allah ne ya yi magana a ta. to Allah ubangiji zai ce ta jalli a harshen bayinsa wato ta hanyar suna zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah hatta la ilaha illallah har zuwa karshe wannan ma da abu al amin al-ghazali ya kaddama shi kuma bayani ne mai yawa sosai wanda ina ganin dan uwa ya koma domin ya karanta wannan duka muna kafawa ne domin dattin da ake mana da caccin gama ganganun da ake mana yayi yawa na'am na'am na'am ardi wajen cewa komai Allah ne idan muka koma cikin littafin Ibn Taymiyyah majmu'ul fatawa muka duba majmu'ul fatawa ta Ibn Taymiyyah za mu tabbatar da haka a majmu'ul fatawa ta Ibn Taymiyyah shafi na ɗari hudu da biyu a mujallabi na shida yake wa fi hadal fana idan mutum ya yi fana'i ya isa kololuwa zuwa ga hakika kad ya kulu yana ce ana alhaqqu ni ne Allah aw subhani ya ce ko ya ce ba sarki ya tabbata gare ni aw ma jubbar illallah ko ya ce duk abin da ke wannan gurin Allah ne ba komai a لكن بحضوره عن وجوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن عرفانه وفي مثل هذا المقام يقع السكر ابن تيمية يقول أترم وانا سمتن يا فلبير وانا مغانا to ya fada ne a cikin wato ɗemuwa a cikin maye na munajati da Allah ko a cikin maye na soyayyan Allah sai ya faɗi wannan magana a ƙarshe ibn tamiya yace yake cewa wannan abu zalika min al wala wal a'mal mukhalifati bi shar'i wa qad yakunu sahiba ghayra Masu. wanda ya faɗi wannan maganar da ya zama wa ba mai laifi ba sabila da ba ya faɗi maganar bane yana cikin ayyacin ba ma'ana wanda suke cewa komai Allah ne ke alhali kuma maulan mu shehu Ibrahim radiyallahu anhu duk maganganun da zaka kawo na shehu Ibrahim ba wani maganar shehu Ibrahim da ka kawo min, wanda ya yi ta cikin sukuru yake shi Allah ne babu ko daya

mutum ya zamo yana cewa komai Allah ne ko wani abu ibn qayyim ya ce akan kira wannan halin da sukuru maye wa ilaman ko kuma tsinuwa wa mahwan ko ko shafewa wa jam'an ko ko hadewa yace wa qad yufarriquna bayna al-ma'ani wal asma yace wa qad yadlibu shuhud al-abd shuhud shuhud shuhud qalbi al-abd bi ma'budihi wa mazkurihi hatta yajibu bihi wa yuslihi bai zinnu annahu ta'ala bihi mutum ne fana'i yakan zamanto ya bar ganin kansa ya bar ganin abin da yake gefansa sai ya da ci ittihada bihi ya zama ɗaya da shi da Allah wanka zaga ya cuɗanye shi da Allah kan bal ya zinnu anna nafsuhu huwa anna nafsuhu huwa kai mutum ma yakan ce shi Allah ne ibn qayyim kama yuka rajulan alqama abuhu nafsahu fil ma'i a karshe da yace wa hadha idza ada ila aqlihi Me fadin irin wannan magana in ya dawo cikin hankalinsa ya alamu annahu kana ghaliban fi yakan san cewa kuskure yayi ba wai yana nufin shi Allah bane a'a ya fada ne cikin ɗemuwa da soyayyen ubangiji da kaunan ubangiji wa anna al-haqa'iq mutamayyizatun fi zatiha gaba ɗayan abubuwa suna da bambanci a tsakaninsu ba komai Allah bane ga inda ibnu qayyim shi ma ya ba ma waɗannan kariya amma shehu ibrahim bai ba su kariya ba cikin maganganunsa ko cikin maganganun shehu ibrahim shi ibrahim ya kace shi baya yin shafam ma'ana ba yin manya manyan maganganu wanda maganganun sun fi karfin hankali wanda in an amsa da ya ce maganganun sun ke girman hankali kamar misali cikin diwanin sa yana ce usulu jami'il masikina bi hamliya صدقه من لم يكذب بربها وزوجي طياب للمعارف لم ترم وقد فطر الاقدام عن بيت شاويه بفضل اله الناس جل جلاله وحب رسول الله طاع نبيها أكرتيت وما قلت قولي شافها متبجدا وما مسني سكر يغير عقليا شو يتي ثم قال لك ايه بانا فقالي شافها انا ne عن ina انا rashin hankali ba ina yin ba ma yanayi ya tafe ni ba ya zai ba ku ya wanda ya kusan da hankali da nake wannan nan makankan yanzu inda za ka koma cikin misali muhtarat min rasail shaykh ahmad tijani za ka ga almajirai shehu tijani sun tabbatar da shehu tijani ma bai da manya-manyan maganganu na shaɗafatu shi kan akan zan Allah ne sai dai su bai suna da shi kamar irin shi qadir abdulkadir jilani yana da irin baitocinsa eh, eh, eh, wanda a cikin baitocin akwai manya-manyan maganganu har yana kai hanyar wahidin farkul kabir rizati wanda mu duk babu wani kokonto cikin wannan yana faruwa kuma yana da hujja tabbatacce a kan haka yanzu misali idan muka koma kan abin da ya shafi sukurin da za mu ga maulalai sari ibrahim salih a cikin shahararren littafinsa al muhiri ina al muhiri yake a cikin shahararren littafin sari ibrahim salih al muhiri idan muka duba almugir shafi na saba'in da bakwai a cikin almugir mu duba shafi na saba'in da bakwai cikin almugir Shari Ibrahim Sale ya yi bayani a kan wato shadahu na waliyi ma'ana waliyi ya yi wani babban magana ya yi wani babban magana ba ya sa ya fita daga cikin imani kamar dai irin maganar da nake an rawaita cewa abdulkadir jilani yana da shi an rawaici ire-irensu daga allahi an rawaici ire-irensu ba kafanin nan المثل الثاني في أن شقح الولي لا يقتدي نقصا في ولايته مثلي نبي ولي يي babban magana kamar ya ce subhani kamar yadda ibn jami'a ya kawo baya sa ya zamanto ba waliyi ba in yayi wannan magana نعم يقول واعلم كفن بأن نسبة الشرح إلى الأولياء إذا ضعت إلى ذلك ضرورة dangane manya-manyan maganganu da waliyai suke yi idan bukata ya zo ga haka ta juzu ta halatta amma la ya juzu li ahadin an yartabba hukuman alama yasduru minhu bai halatta ga wani a wannan yanayin da suke ciki din wal aslu fihi shan da yake asalin mutum ya yi magana irin na shaɗu na waliyai asalin haka shi ne hadisu farihi la abdihi tawbati abdihi hadisin da Allah ya ce Allah yana farin ciki da tuban bawansa wato kamar misalin mutumin da ya fita ya cewa sai ce Allah kai ne bawa ni ne lokaci ya kai yanzu ya kamata mu fara ɗaukan kira shi yasa jama'a za a iya su waɗannan mutane suna da shi hmm? su ba su fito sun kare kansu akan haka ba amma mu mun fito mun kare kanmu a kan cewa waɗannan mutane da suke ce komai Allah ne kowa Allah ne wannan ma ba hakika ba ne wannan ba hakika ba ne ko ba cikin koyarwar tarika ba cikin koyarwar sufanci kuma yana ganin sha Allah da gwargwadon wannan abin da na kawo da shi dan tsaya sai kuma a muhadaran gaba idan Allah ubangiji ya hada na to masha Allah jama'a a gashe shehu jama'a lokaci ya kai kowa ya iya kira mun bude wayan kira ga Sheikh Junaid ya yi mana zance amma a cikin wanga magana Sheikh Junaid kai magana ni eh kai wani magana kai wani magana ina zuwa ina eh ba damuwa an kira kai wani tambaya Shehu zaka iya kare kanka domin Shehu muna zuwa eh da da kira kai wani magana akan salafiya anan ban sani ba Shehu wannan magana ka wulga musu ne bomb wanga magana in sun zo zaka iya kare kanka da kace ɗan salafiya su ma suna cewa wai Allah yana da hannu Allah yana da jiki Allah yana da kaza wanga maganganu da suke yi shehu eh su suka yi wani littafi ne kuma shehu in sun zo sun taso sun zo akan wannan zance shehu za mu iya kare kanmu kuwa akwai littafin da suka gwada haka nan domin wanga magana ne tumi mummunan magana ne kazamin magana ne a ce wai she Allah yana da jiki Allah yana da hannu Allah yana da kaza Allah yana da kaza A mu ina gani cewa a Allah ya fi karfin ga haka to ina gani zancen da ke ciki kenan kamin mu fara daukan an kira jama'a kira lokaci ya kai za iya kira na ga da muke program mutane kira suke ta yi to yanzu mun bude hanya anya kira ɗazu ana kira ba na ɗauka eh ɗazu mutane na ta kira ba na ɗauka to yanzu za a iya a yi kira mun bude hanyar kira za a iya a yi kira a yi tambaya kowa zai yi kira ya tambaya nashi tambaya to a kamar kan da shehu ya gwada masu cewa komi allah ne kowa allah ne a wannan ba karatarwa ne ba laifi ina gani magana gun shi eh, eh, wani wannan tabbatacce ne kar mu sauka kar mu sauka kar mu sauka akan maudu'i kar mu network show ya bari eh, eh magana na zuwa wurin shi late alright to show ya nuna mana ah, masu cewa komai Allah ne kuma kowa Allah ne kuma komai Allah ne ya gwada mana cewa kamar a'a ba karantarwa ba ne na tarikatar tijjaniya wannan ya yi nisa tarikatar tijjaniya kuma ya yi nisa ba ba su ma kallon juna hanyar tarikatar tijjaniya daban jama'a muna zuwa muna zuwa ku Uh, okay, har yanzu telephone line da yana bude. Na ga ɗazu uh, babban bakonka yana kira. Babban bakonka yana kira ɗazu ba mu sami shi. Muna gani ko akwai ko muna da miskila ne da wannan waya ɗazu suna kira ba mu doki ba mu samu kira ba. Ban doki na kowa ba. Uh -huh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola ya sunanka daga nage kira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ya sunanka daga nage kira. Sarki zaki Sarki zaki barka da kokari kan magana da Idris Gelgel Sokoto daga kasar Morocco a yanzu haka. Masha Allah, masha Allah Malam Idrisu daga kasar Morocco. To muna jinka. Malam Junaidu barka da fafatawa da kuma irin kokarin da yake yi a kowane lokaci na kariya ga tafarkin magabata musamman hanyar mu na sufaye da kuma irin kokarin da yake yi na tsarkake wannan tafiyan daga duk wasu masu jingina mata kazamtoci waɗanda su dace ba kamar irin waɗannan mutanen da ya yi cikakken bayani a kansu. Ba shakka Malam Junaidu Malam Junaidu muna muna jinjina kwarai kwarai gare shi ga irin kokarin da yake yi kowane lokaci da su da su Abul Fatih da su Sheikh Malam Munir Allah ya saka musu da alkhairi da yake ba wani tambaya da zan yi gaskiya na kira ne kawai na jinjina masa. wayo To mun gode. Sheikh Malam Junaid ina gani ka ji shi. To mun gode sosai mun gode da kasar Morocco mun gode danwa. To sai di Malam Junaid ina gani ka ji wannan kira da kolan nan yayi. to ah, sai di malam junaid ina gani network wurinka yana da yana da mishkila salamu alaikum shehu Sheikh Junaid. Salamu alaikum Sheikh Junaid. السلام عليكم السلام عليكم شيخ جنيد assalamu alaikum kola shek junaid gurin ka akwai matsala assalamu alaikum kola alaikum salam sarki zaki na kola ya kuriya sunan ka daga nake kira alaikum salam sarki zaki suna na zaraddini sulaiman daga kasa najeriya daga nan bauchi state alaikum salam sarki zaki zaraddini muna jin ka shek na'am an kola ne ka gaisuwa na zuwa gare ka Allah ya saka maka da alkhairi a irin wannan kokari da kake yi Allah ubangiji kuma ya karfafe ka akan dukkanin lamuran ka da kasa a gaba amin ya rabbi amin ya rabbi alhamdulillah sannan kuma yana mika gaisuwa na gani zuwa ga wannan babban shi zuwa ga kana jina eh muna jin ka ina zuwa sama kuri wurin Sheikh Junaid akwai akwai akwai mishkila wurin Sheikh Junaid akwai mishkila wurin malam Junaid akwai mushkila bari mu kati mu kira shi kuma na'am eh ina zuwa wurin Sheikh Junaid akwai mushkila akwai mushkila gun Sheikh Junaid aha assalamu alaikum Sheikh Junaid wa alaikum assalam all right to yanzu kola kai kai magana bismillah yawa nace sunana Zaraddini Suleiman daga ƙasa Najeriya daga cikin jihar bauchi a wanda muke jihar bauchi garin mola ta rasuwan bauchi da lawanu tuwa mai gida na ina zo zuciya na gare ka fatan alkhairi da jinjina maka alkhairi wannan kokari da kake Allah ubangiji ya saka maka alkhairi amin Allah ka tafi ka kan dukkanin lamuran nan akan lamuran ka ka sa gaba amin ya rabbi sannan ina zo zuciya na zuwa ga wannan babban shehi mu jagoran mu akan dukkanin mu da muka sa a gaba akan abubuwan da yake yi da kokarin da yake da kowane lokaci ka same shi yana nan ne akan abin da ya shafi janibi na kariya tun da kan mazan Allah sallallahu alaihi sallama da kuma janibi na kariya akan tafiyar da muke kai akan ɗarikan mu ta sufaye. a ina jinjina masa ba tambaya zan yi ba sai dai na sake jaddada ma sarki ya sake masa wannan tambayan da ya masa saboda lokacin da kake masa wannan magana akan tajsimi abubuwan da ya kawo na salafawa wanda suke magana an yi ma Allah jiki suna cewa yana da kaza yana da kaza kamar yadda ambata wanda kake tambayarsa akan cewa yana da dalilansa da zai kawo ko hujjojinsa da zai kawo da lokacin da kake masa wannan yana tsammanin bai ji wannan ba saboda bai baka amsa ba saboda matsalar network sannan muna da tabbacin cewa yana da dalilansa da hujjojinsa da wayannan abubuwa sannan kuma akwai abubuwan da ya kawo wanda ake tuhuman bangaren sufaye da shi wanda shi ya fito ya yi ya sun kawo hari a kai wanda shi ya yi ya zo ya kare wa'annan abubuwan to su ma ya kamata su fito su kare wa'annan abubuwan da shi shek junaidu yake tuhumansu wanda shi yake tuhumansu a kai su fito a kai eh, na bugo ne ba idan na yi tamba ba da idan na fatan alkhairi a gare shi Allah ya saka masa alkhairi Allah mai su gidan sa lafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sosai Sheikh Junaid na san ka ji tambayar nan eh, ka ji zancen nan da aka yi ko Sheikh Junaid na ji na ji na ji bayanin ta sarki zaki na'am kuma insha Allah muna tauraron su eh duk wanda yake ganin mu dai mun san a aqidan wahabiyawa akwai tajdiya a jikin sifar Allah da mutum ya kwanta Allah da siffofin halittunsa wanda yana cike cikin littattafan su da yawa wanda wannan shi ne yake hatsari yake hatsari da ka komai Allah ne ba ya fi hatsari akan haka tunda ka mai da Allah ka kaman wani gunki ne kamar yadda yana nan da yawa cikin littattafan su maganganun ibnu Taymiyyah da maganganun Ibn Abdul wahabi da magabatar su suna da wannan akida din eh, duk wanda yake shiga zai kara wannan bangaren insha Allah ina kalubalantar sa haka kuma zan tabbatar masa da haka cikin littattafan da kuma yadda maganar ya saba maganganun a ah, salafin umma insha Allah masha Allah masha Allah to ɗazu dai ina ganin wannan yana ta kira ɗazu. Ah, alkanawi yana ta kira yana ta kira ya kira ni kaman ku gani kamar wurin so bakwai bayyana doki ba yanzu haka muna kiran shi kamar ah, layin shi ya kase shi yasa insha Allah na san yana da zance da shi ma dai zo yayi akan haka to za mu saurare shi a bayan haka naga ah, na fi so eh, eh, in dai mun yi program haka yawanci kaga ba mu samu an kira da yawa ba to bi mana kowa ya gamsu da zantutukan da eh, Sheikh Junaidi yayi mana aka yi mana karatun da aka yi mana ke yasa alhamdulillahi insha Allah Sheikh Junaidi yana nan madakata yana zaune yana jira insha Allah kowa zai taso da haka za mu kwanta ɗin shi kuma za mu sake zuwa da shi kuma Sheikh Junaid yana nan yana mana karatu yana muna jin daɗi yana kariya ga don ababa da aka yi wa tarikar ko wa ta ba tarikar tijaniya yana yana kariya da shi kuma ba shi kaɗai ba muna nan da eh, akwai ire-iren su da yawa da ikon Allah to tunda ba mu same shi ba to ga wani kuma yana kira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to don Allah ya sunan ka daga nan ke kira sunana isiyaka daga ina kira daga nan bine da nagiri isiyaka kana kira daga nan bine daga benin to muna jin kai saka ba babban shehu mu shehu Junaid na kalla okay to muna ji babban shehu mu shehu Junaid na kalla yana jin sarki zaki ina yi ma fada kai yanzu Allah saka mu da alkhairi amin amin amin amin da kuke gayyato muna mayan shi da nan mai mayan malumin mu kuma da fasala da muna fahimta yanzu Allah saka mu da alkhairi amin amin sallallahu alaihi wasallam ina mi da gaisuwa da sayyidi Junaid Malam Junaid na'am ubangiji Allah ya saka rahmai Allah ya biya su amin eh na kira yi min kawai da in yi godiya na'am Allah ya saka rahmai to mun gode mun gode malam mun gode sosai mun gode da kira da kai sai mu mm. to jama'a ina gani akwai wani samari a nan na karanta zane zane tambayanka da kana da wanda ke da tambaya kiraye kamata ya yi. kana da tambaya shi ka kira ka yi tambayanka to ina gani uh, lokaci ya kai kuma namu da na shehu insha Allahu mun roki shehu ya yi mana addu'a ya so mu tashi wanda ke da zance akan wannan magana da shehu ya wulga akan wannan karatu da shehu ya mana alhamdulillah tunda ba wanda ya challenge kai to mun gamsu kenan to shehu ya wulga wani zance akan cewa wai salafawa bi mana wanda suke kira eh, wanda ake kiran su ahli sunna wal jama'a yanzu ah, akwai zantutuka da suka yi a cikin littattafan su hanna ibnu taymiya ko ke cewa Allah yana da jiki yana da hannu da wasu ababa wanda zai challenge din wannan insha Allah muna jiranka to wani kola ya kira amma mun ya kase shi sa mun duba shekhu ya muna addu'a ya so mu tashi wannan zance a program ɗinnan da muke yi saboda ɗazu kira kira kira ya yawa da yake muna lokacin shehu na zance ban fi call kowa ba to amma yanzu mu kare naga wala Allah rashin pick call su da bayi ba she suka saurara shi abinda su yake musu kai kai su tambaya shehu ya riga ya yayi bayanin sa gaba daya yasa bai da need a yi kiraye-kiraye a tambaya ke shi sa za mu so shek ga kola salamu alaikum salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Ni da wake magana daga naki kira. Sunana Muhammadu daga Italy. Sunanka Muhammadu daga Italy. To muna jinka. Masha Allah gaskiya muna jin daɗi wanga abubuwan da kuke yi. Masha Allah. Yau kun gayyato tun malamin mu Sheikh Na'am. Ubangiji Allah saka da kare mun kira ne damar kawai dan mu godiya. Oyo Masha Allah Masha Allah. Eh, Ubangiji Allah ƙara basira Allah ƙara ilimi. Amin amin amin. Ubangiji kuma Allah karfe mu karaki ɗin ku. Amin amin amin ya rabbi amin ya rabbi. Mun gode sosai insha Allah. Mun gode mu ba mun gode sosai mun gode. To assalamu alaikum. To jama'a wallahi munna da muke daɗi da muke ji a nan kowa zai kira gaisuwa yake ma Sheikh Junaid kuma kowa wai ya gamsu kowa wai ya ji daɗi duk wanda ke kira ba mutum da ya eh, da bezo kowa wai ya gamsu kowa wai ya gamsu kuma yana ma Sheikh Junaid addu'a yana ma Junaid Sheikh Junaid godiya to Shehu da mun so a mana addu'a Shehu da mun so a mana addu'a shehu mu tashi wannan program mun ga da muke yi to bismillah Shehu to alhamdulillah adalci shine ya kamata duk wani musulmi ya siffantu da shi kamar yadda muka musa waɗannan abubuwa cikin littattafanmu kuma muka tabbatar da abubuwan da suke cikin littattafan mu ce don wasu ɓata gari wanda suke fakewa da ɗarikar tijjaniya ko da da shehu ibrahim kai koma da ɗarikan kadiriya suna fatanci ga wato janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba Thank you. fatan alkhairi sarki zaki Allah ya saka maka da alkhairi Allah ubangiji ya hada mu a wani zama da insha Allah ta'ala kuma da fatan yan uwa da su fahimci me ake nufi da hakika a gurin su Ah. to ba mu tashi ba wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shau kankarawi assalamu alaikum rahmatullah wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hello wa alaika salam wa rahmatullahi shau alkarawi na Allah ta muki sarki zaki an gama ne ba gama ba shau junaid na kan layi zai mana addu'a ma ya tashi network yana kan layi ok to ba matsala ya babu ko da yake ba zan yi tambaya ba sai dai ne wa malam fatan alkhairi na'am to yana kuma kuma wani abu da na ga malam sai ne sai na ga dai malam wa abin da muka tattauna dai ya dare shi na'am to wanda insha Allah mu ma kamar inda malam ya zo ya faɗi fahimtar sa insha Allah na'am za mu yi magana mu ma sai mu zo mu faɗi fahimtar mu musamman na ga malam ya yi istidlali da zancen shekul islam ibn taimiyya da kuma zancen ibn qayyim jauziya wanda ni dai ina yi wa malam fatan alkhairi kuma ina ɗan ƙarewa wannan cewa musamman mabiya su san cewa saɓanin fahimta ba wai shi ke nuna cewa a yi gaba da kiyayya da wani abu wanda musulunci bai koya ba wanda alhamdulillahi malam bayan an gama tattauna wannan mun yi waya da malam sosai wallahi alhamdulillah wanda duk abubuwa da suka faru a wajen mun yafi juna ne da malam wanda wanda a matsayinsa wani sheikh a bangaren su nima da ake gani na dan karamin ɗalibi to ya zamanto cewa duk kokarin yadda za mu yi wayar da al'umma saɓanin fahimta ba shi ba ne. Yawa dole a samu saɓani, amma kada saɓanin kuma ya haifar da abinki. Shi ne kawai abin da nake ina yi wa malam fatan alkhairi. Eh, amma cikin zancen ka na ji ka ce ya yi batu ibnu taimiyya da wani malamin ku ɗaya kai kuma za ku eh. fito ku zo ku kare wannan akwai abin karewa cikin maganganun da ya faɗi a cikin littattafan da ya buga kana ganin cewa akwai abin karewa ciki eh ai kamar yadda abubuwa suke malam Allah ya saka masa da alkhairi za ta iya yiwa ka san shi littafi na'am kila idan kana neman wani abu to in dai baka karanta shi daga farko zuwa karshe ba to sai ka ka dauki wata gaba ka dora wani abu na fahimtar ka akai amma ta yiwu a gefe ko a tsakiya kaga akwai abin da ya saba wannan abin da ka ɗauka. Ok, alkanawi ina mala alkanawi ina understanding ka kaman kan da eh. kuke fassara wasu ababa na littattafan Shehu Ibrahim she mu ce a'a ba ku gane ba ba haka ke fassaran shi ba ba haka yake nufi ba kai ma kana ganin cewa wannan littattafai na Ibn tamiya ba haka ke fassara shi ba ba mu gane kan da ake nufi ba kenan ko? a asali fa asali abu ai ba wai ba a gane ba ne mu ba mu da wani abu da muke a cikin addini wai a ce wai ba a gane ba ko ba za a gane ba in dai addini ne na shari'a babu wani abu da za a ce wani ya faɗa a ce wai ba a gane ba wa matsayin su wannan su sufaye su ne suke da wannan abubuwan da za a ce kai ne baka gane ba ko kaza ake nufi amma shekul islam bin taimiyya allah ya saka masa da alkhairi wanda a abubuwan da yake kawowa yana kawowa ne saboda ya ba wa 'yan uwa uziri waɗanda suke yin waɗansu maganganu saboda kada a ɗauke su a yanda suke nufi amma ba wai nuna cewa shi ɗin a wannan adalci ne amma idan lokacin ya yi insha a ji da kuma ya kamata kuma na uziri ku bi irin gurbin ibn kuma da jamiya ya uzuri ma wasu malamai kabila da ya canza maganar su ce ba haka suke nufi ba to ya kamata alkanawi kai ma da ire su zama to kuna da adalci wajen kyakkyawan fahimta ga wanda suke kan wannan manhaja ta ji daɗin magana ka kwaye da Eh aka raukan lawa abin da yake faruwa malam bai gaya ma abin da ke zuciyata ba. Na'am. Amma malam wani zubin fahimta ne kake fahimtar wane bai ma adalci ba amma kila a zuciyarsa shi ya yi nufin adalcin haka ya fahimta na'am yawa kila kai ne za ka hango uwa ya kamata ya gane kaza ya ai ya kamata ya ce kaza to amma yaya bai faɗa ba wannan kuma fahimta Allah ne ke fahimtarwa shi ke gane wa shi ke ba da wannan shi ke ɗora mutum ya fahimtar da shi da haka kai kawai kai bayani shi yasa abin da yake faruwa kamar yadda idan muka zo insha Allahu za mu haɗa tsakanin littafin da malam ya ta istidlali da shi na shekul islam ibn taymiya da kuma abin da ke cikin su da tattafai na sufaye wanda to sai mu gani shin akwai alaka tsakanin abin da su suke cewa da kuma abin da shi ibn taymiya wanda mu muna da wani abu shi yasa a zaman mu ni da malam na bashi wata ka'ida duk da cewa wannan ka'idar dai ba ya amfani da ita a ciki ba mu a ka'ida shine muna duba waye wannan me mutum ya faɗa ibn taymiya ba annabi ba ne ba mala'ika ba ne dan haka yanzu ka ce min ya ce ba tare da aya ba ko hadisi ba shi aka turo min ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka turo min idan ka ji ana karɓar zantan su to sai an faɗi wata aya sai su ce sun fahimto kaza a cikin ayar amma ba zancen nasu ya zama to hujja ba wa malam ya san hata a cikin dalilai wanda aka yi saɓani a kansu akwai ƙaunin sahabi wanda wujja ne a wajen imamu malik zan sahabi ya ce abu amma duniyan malamai duk su ba su yarda da shi ba duk da cewa arraji ne tabbas wujja ne sahabi ya ba da wata fatawa ya yi wata magana kuma a samu a cikin sahabbai ba su saba masa ba kuma zancen nasa ya watsu kowa ya ji an yi shiru wannan ma wa'insu suna lissafa shi daga cikin ijma'u sukuti kuma wujiya ne a shari'a to shi yasa a zancen ko ibnu taymiya ya faɗa in yayi kuskure sai mu tabbatar masa da yayi kuskure mu roƙa masa gafara mhm. amma zancensa ba wai hujja bane zance ibnu taymiya ba hujja bane sosai zancen Allah da manzansa ne hujja ai shi malam ya sani na'am idan ka ji ana zancen su cewa ai abu kaza da suka faɗa hujja ne to sai an fara ka aya to sai a ce sun sai to sai a ce sun fahimto kaza daga ayar tun daga sahabbai tabi'ai amma ka ce min ibnu taymiya ya ce kawai ni ba shi aka turo min ba ni da Allah sallallahu alaihi wasallam aka turo min na'am na'am to masha Allah uh, eh, To shi kenan insha Allah uh, yanzu ka yanzu bi mana ka gamsu da maganan da uh, Malam Junaid ya faɗi haka ne a cikin littattafan uh, Ibn Taymiyyah kenan. Na'am? Na'am? Shi da bi mana maganan da Sheikh Junaid ya faɗi a cikin littafin ibnu taimiyya eh haka ne yana nan amma ba ibnu taimiyya aka turo mana ba amma yana nan haka ibnu taimiyya ya zana a ni ban yadda ni yana nan ba ai kamar yadda ne bayani na ce littafi akwai farko akwai tsakiya akwai ƙarshe don haka to saboda duk abin da ba Allah ne ya faɗa ba dole ka ga mutum uwa ya sha da kowa wanda ya sa me ya sa kan shi sai dole akwai haka Allah ne kawai baya haka eh? to a sha alkanawi ina gani malam na magana shek junaid muna jin ka na'am shek junaid muna jin ka me yasa malam me yasa malam alkanawi yake ta tana kuga na'am wa ban ji ba malam eh network malam na kawo ya faɗi magana ya wa ibn taymiya ba hujja na'am ne a gurin ka musulunci sabila da malami ne makiyan ma sun yadda da cewa shi malami kuma duk abubuwan da ibn taymiya din ya faɗa alhamdulillah da ya kafa hujjoji da abubuwan da ya faɗa wanda kuma mu dama mu faɗa maka ibn taymiya ba wai wani kiddisi ne wanda wai dan mun kafa hujja da shi domin kare wani abu wai ya kai ba a'a muna yin haka ne domin dan talafiya su idan an kawo musu ibn taymiya to an kawo musu jagora na sunna a gurin su yasa muke amfani da maganganun ibn taymiya ne domin mu kafa musu hujja ne amma a cikin matsalan fanari wani ne ne matukan wato daban-daban kuma daban-daban ka ganni ni nan wallahi malam fayyubu ni fahimta ta nake kare ba na kare kuma duk inda Allah ni ya ga zuciyata ba na so ne in ringa fito da abubuwa duk inda na ga gaskiya wallahi sai na karba to yanzu to yanzu misali misali na understanding ka alkanawi masoyina kamar kada muke zuwa muke inkarin wasu littattafai na shehu ibrahim to wanga magana an ce wai ibnu taymiya yi yanzu zaka samu ka fito ka zo ka zo ka inkari wanga magana da aka wai ibnu taymiya ya faɗi a ba haka ba shi yasa ai nace insha Allah ma za mu sa lokaci haka sai mu dawo mu yi bayani kamar yadda malam yayi bayani Allah ya saka masa da alkhairi amin amin Amin. Eh, eh wannan ba wannan abu ne insha Allah. Amin. To shikenan mun gode mun gode shi. Amma da yake ban yi jiji ba fa zan koma in ji malam daga farko har ƙarshe. To je ka saboda kaga saboda in nazo zan gina to sai in gina a zancen malam. Eh. Yau dan yanzu kaga idan ban ji ba na ce zan wannan saboda na fito hanya ne kaga ban tsaya na ji ba amma idan na ji gurin da malam yayi wannan wani da au muka ga fahimtar mu ta zo eh, sai mu tabbatar masa da gaskiyarsa mu ce gaskiya kaza kaza kaza wannan shine adalci to shikenan malam alkanawiyu eh malam sarkin kanawa alkanawi to mun gode insha Allah zaka je ka saurara ka ji ko menene shi ka bar mu sani insha Allah insha Allah To, shawal kada yi mun gode, mun gode. Eh, assalamu alaikum. Wa alhamdulillah. To jama'a ina gani networking Malam Junaid. Insha Allah naga Junaid zaki mun try wani uh, technique uh, insha Allah mun zo mu try wannan mu ga kan da zamu ta kawo manyan malluma kuma akan wannan sabon technique da Junaid ce Junaid zaki ya kuma tsara mana to Allah taimaka mana Allah biya mana bukatu mu duniya lahira shak Junaid mun gode mun gode da wannan karatu insha Allah mun gode maka da Allah saka Allah saka to shehu jama'a Allah taimake mu Allah biya mana bukatu mu duniya lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar jama'a insha Allah gobe zamu zo da shak Dr. Eh, Fatihi ibn shak Maulana shak Dahir Bauchi zamu zo da shi bayan haka kuma ita wannan baiwan Allah da muka zo muka program ɗinta cewa ta siyar da eh, ta ɗauki gidan mijinta ta bayar sadaka ta jariya da mijinta ya zo tsaya kan facebook ya zo muka hostin shi har ya kuka ya gwada irin halin zama da suka yi zama da matan shi har matan shi yau ta ɗauki gidan shi ta ba da sadaka ta ba da sadaka ta ba wani malami sadaka wai sadaka ta jariya to insha Allah gobe za mu zo da matan ita kuma mu ji ita kuma side of her story mu ji ta kuma nata zance. Allah taimake mu Allah biya mana bukatun duniya lafiya to jama'a assalamu alaikum